أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين لبيار جوات رمضان hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa da 1443 inda ya daidai da 26 ga watan hudu miladiya 2022 Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo yi mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarki sunayensa na roƙo Allah ta baraka wa ta'ala ya sa daga cikin waɗanda aka yanta su waɗanda za a yanta su a cikin wannan wata mai albarka Allah ya karɓa mana abubuwan da muke gabatarwa cikin waɗannan kwanaki kuma Allah ta baraka wa ta'ala ya sa muna daga cikin yantattu da sarkin sunayensa kamar yadda kuka sani ramadan yana karewa kuma yana ƙara daraja wasu suka ɗauki ramadan yana karewa su kuma suna ja baya ko da yanayin mutane yanzu ka gani sun gaji za ka ga yawanci mutane sun canza to da haka za ka gani ko a masallacin kadiba za ka gani wata ɗaya a cikin wata goma sha biyu a ware guda goma sha ɗaya a ce an ƙyale mutum amma kuma wata ɗaya a zo a samu wata tarbiyya wadda ake fata in mutum ya samu allah ya karbe shi daga nan fa ya shiga cikin kawai ba zai canza ba kenan zai ta tafiya haka ta kokarin ayyukan alkhairi har zuwa mutuwa amma wata ɗaya nan kafin ya ƙare malam mutane sun gaji sun tsari sun daina zuwa kuma ko yanzu ta kalli yawan mutane ai sun canza ana ƙara zuwa ana ta ashirin da mutane na ƙara da daƙilewa ana ta ashirin da suna ƙara daƙilewa har yanzu ya kai ga an kai ga ƙarshen wajen lokacin da za a kai ga mutane yan sun koma yan kaɗan sauran ba inda suka je suna nan sun gaji ne to da za a wuce wata ɗayan a ƙasha mamaki ga yadda za a yi sannan su mutane sun ɗauka da ramadan ne kada ake so mutum ya kirki saboda aka da ramadan so ake a ƙara da ramadan ka ƙara karatun alkur'ani da ramadan ka ƙara sadakoji ka ƙara salloli shi yasa ha ake yin tarawe a ciki wanda ba a yi a cikin ramadan in ba cikin ramadan ba a yi laili amma ko ba cikin ramadan ba akwai rawati akwai to su ake yanzu mutum bai saba da su bai saba a ramadan saboda ko ramadan ya wuce kuma sai ya ci gaba da yi har shekara ta zalewa to ya ka gani wannan shi ke nuna matsalan abin nan mu an yi magana magabata idan suka yi ramadan sai sun yi wata shida suna roƙon Allah ya karɓar masa ramadan kuma su ramadan din yana karewa ba murna suke yana karewa ba bakin ciki suke watan rahama watan ‘yantawa daga wuta watan sadakoki watan kaza zai kare watan riɓinɓin ya aiki zai kare to sannan kuma ba a sani ba mutum ko zai ƙara ganin wani ko ba zai ƙara ganin wani ba ko shi ne nashi na ƙarshe kaga wanda yake da wannan tunanin ya yi sako-sako a sauran da ya rage ya ce tun da ya kusa ƙarewa ya daina abubuwa kama mu kawai sai mutum ya dauka cewa ba komi yanzu ma da dan sauran da ya rage bari ya basu ba ya ƙara ya yi wani abaci to wa ya ce kana cikin wanda za su kai baɗin idan suka gama ramadan din to sai su ta roƙon Allah kuma Allah ya sa suna cikin wanda Allah ya ‘yanta su kuma ya karɓi abin da suka yi su yi addu'a su yi addu'a har sai an yi wata shida sannan bayan nan kuma sauran watanni shidan kuma sai su yi ta roƙo kuma su yi ta roƙo Allah ya maimaito masu wannan ramadan din mai sabo saboda in ya zo tun sun ƙara samun canjin rayuwa to bari su zo kuma in wani ya zo su yi aikin da ba su taɓa yin irin shi ba ma don watakila wannan shi ne na ƙarshe to kaji su yadda suke mu ko yanzu kawai tun daga safe na lura da haka yau talata mata sun tafi cin kasuwa yan kaɗan suka zo karatu sun tafi cin kasuwa saboda yau talata to gobe kuma laraba ita ma sai a ce ita ce ta ƙarshe saboda haka wani su je su sayar su tafi su je su wuni yawo cikin kasuwa wasu abin da za su saya ma sun gama yawo kawai suke suna kalle-kalle to su gama abin da za su to daga nan wasu shi kenan wani shi kuma tun daga ramadan din yanzu ya je aje qur'aninsa kuma ba zai kada taba shi ba dan shi ya gama karatu kenan ba zuwa makaranta ba zuwa wurin karatu ba zuwa sai kuma Allah ya kai mu wannan ramadan wani ma akwai inda yake sakawa in je sai ya zura shi cikin wurin kawai ya aje shi kenan sai kuma bane Allah ya kai mu bade ya zo ya dauko shi ya lalubo ya dauko wannan mummunan tunani ne ba haka musulunci yake kallon abin ba wasu su zo ranar sallah suna ta murna a tafi a yi murna gaskiya ne ranar idi idin da aka wanda aka canza mana da shi kenan dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce akwai bukukuwa da yawa waɗanda ake a jahiliya amma yanzu mu Allah ya canza mana ba mu da wani buki sai waɗannan ranar sallah karama ranar sallah babba kamar yadda muke kiran su to amma fa zai iya yiwa mutum ranar sallan nan yana ta murna yana ta murna ya sa sabon kaya yana cin abinci yana sha yana wataƙila yana ta murna amma shi bai san shi har yanzu dan wuta ne ba yan tashi ba cikin ramadan ɗin da ya kare shi ba yan tashi ba a ka ga abin kuka ne wani lokaci abin murna ne wani lokaci mutum yana tunanin ramadan din ya kare ana murnan to ya kare to barkan mu mun gama lafiya an gama to amma matsalan ba mu sani ba muna cikin waɗanda aka yanta daga wuta ko ba mu ciki an yi bana ko sai baɗi wani ya samu wataƙila tun bara wani ya samu banan wani kuma karshen ta wani shi ba ma zai samu ba kwata-kwata ku kaga shi akwai damuwa ci abu to babban matsalan ma mun gajin da mun fara abin mu gaji kullum ina tuna da wata magana da malam yake faɗi Sheikh Abubakar Mahmud Dumi Allah ya ji kansa ina tuno da maganar nan abin da yana damu na wani lokaci domin magana ce ya yi ta watakila lokacin ma ni ban gane ba amma kuma yanzu na gane ya ce mutanenmu matsalan mutanenmu ba mu da istikama mu al'umman mutanenmu haka mutum ba mu fara abu na alkhairi ne wani mahimmi ne mu ɗauka mu fara da ƙarfi mu fara a ce mutum ya ta yi mutuwa ba mu da wannan abu sai ba da misali ya ce mutanenmu lokacin da aka je yakin hitler ana yakin abin nan ba a yayin da wasu suke cewa aka ce su ce a ƙara zage damtse su sai sun kamo hitler a tafi ai fada mutanenmu mu kuma sai su rika cewa mun gaji za mu gida mun gaji za mu gida mun gaji su slogan din su kenan lokacin a yayin da suke cewa a ina hitler yake mu je mu kamo shi mu jimai a daina yakin nan mu ko na mu sai su rika cewa za mu gida mun gaji su ne shi slogan din mutanenmu kun gane magana su za su dawo gida sun gaji sau da aka kawai slogan ɗin da suke yawo suna waka kenan suna za mu gida mun gaji za mu gida mun gaji su ko waɗancan na cewa ai da a koma a je ai aran gama mu kamo shi sai mun kamo shi a hannu mu kona muna cewa za mu gida mun gaji ya ka gani sannan kuma in ka koma baya magana Umar dan Khattab radiyallahu anhu sai fa da aka dinga turo mutane sahabbai dakarun sahabbai manya-manya daga cikin sahabbai malam sai su taho wurin mutanenmu a yi masu wa'azi a yi masu da'awa su yadda su karɓi musuluncin amma in aka yi shekara ɗaya shekara biyu shekara uku sai su watsar kawai su ce sun gaji sai sun aka ma matsa masa sai su kashe wanda ya zo kiransu su kashe shi kawai su ce su ba za su ci gaba da yi ba na haka da aka koma aka kashe na ɗaya aka kashe na biyu aka kashe na uku malam kawai sai sai sai sai kawai da aka ce a ƙara turu wani sai umar ya ce barbar lafairafi khairafi haula la da a kyale su kawai ba alkhairi tare da mutanen nan mu ba su kawai Allah ya san mun yi abin da za mu yi tun da duk wanda aka je su kashe su shiga su ansa daga ba su yar su kashe ba wanda aka turo ya ce mutanen nan ba alkhairi tare da su mu haƙura mu ba su kawai Allah ya san mun yi abin da zai yi Allah ba zai tambaye mu me yasa ba mu je muka kira su ba aka kyale mu sai da tafiya ta tafiya lokacin umar usman bin affan da ya hau aka ƙara kawo wannan matsala cewa yanzu usman mutanen nan haka za mu kyale su kuma suna ta ƙara yawa basu da ce ga abin da ya faru amma mu ƙara gwada mu ƙara gwada mu ƙara tura wasu sahabban mu je mu gani in ma sun yi duk abin da suka yi watakila ɗaya biyu uku za mu rika samu ɗaya biyu uku za mu rika samu sauran wanda suka ji kuma ba mu da komi wurin allah mun yi abin da dalilin turowa ke na aka ƙara turo wasu har aka kawo kan uku su bin na aljuhani shi kanshi kashe shi akai sai da ya gama ya tafi can sai da ya kai ruwa ya tafi ta can sai da ya kai bakin ruwa har ya mari ruwa da takobin shi ce Allah kai mana shaida da mun san akwai mutane nan tsallake da mun tsallaka nan mun gama da su nan mun gama da ya taho wajen mu ya gama aka gama aka zauna lokaci kaɗan suka same shi ka kwaɗi shi ma suka kashe shi amma dai Allah ya sa daga wannan aka samu wasu suka dan rike aka yi ta tafiya da jagwalgwalon da jagwalgwalo abin bai koma ba amma shine na ƙarshe da aka turo ma amma kashe shi ma aka yi wannan shine zaka ga yadda mutanen mu suke da abin nan yawanci mutane da mu da abin nan yanzu kwanaki akwai kes din da aka kawo mana ɗazu nake ba mata labari wata ta tashi ta je ta rakito wani can america ta auro shi aka za ce ai sharadi ne musulunci ya ce shi ma ya musulunta ya zo shekara ɗaya shekara biyu shekara uku ya musulunta sun haifi yaya biyu wannan aka zo hutu kawai ta kawo ƙara ta ce ai yanzu rabon shi da sallah rabon shi da azumi duk ya daina yi kwata-kwata da aka zo aka kira shi aka ce an ce ka daina sallah ya ce of course yes I, na I sallah I prayed, I prayed for three years. At least what I have is, is, is okay. Yace, I'm tired. <laughs> azumi ma ka daina ya ce oh yes ai ya yi azumi shekara uku ai at least account din shi is so is is ya je ne ce duk abin da aka magana ya ce shi abin da little ya zo a cikin account din shi at least ya yi sallah ya yi you know ya yi sallah ya tattara ya yi azumi ya dan tattara ya yi shi kawai wannan is okay at least i will have a pass mark you know pass mark kawai yanzu kuma zai koma ya ci gaba da shagali shi kaji alis ya ce kawai shi ya riga yi sallah sau da ya ɗan yi sallah ya san wata ya tsini sakawon yanzu at least sallan ta ɗan taru azumin ma ya ɗan taru ya da can ba ɗan fifi ba shagiya an ce da adena di ya bari amma yanzu he is back to kawai abin shi at least ya yi abin da ya ɗan tara shi ya ɗauka kawai gaban kuɗi ne tun da bai kashewa ya ɗan tara for three years yanzu so kawai zo yanzu ya shagali da yawa wasu mutanen mu haka suke tunani faɗi ne ba sa yi in mutum ya fara aikin alkhairi ya fara yin sallah ko ya fara sadaka ko ya fara abinci a na fi me yasa mutum yake cewa Allah ba dai ya san yayi kokari me yasa yake gani ba yana ganin ya dan tara wani abu bane baya da tunanin to ya sani an amsa ko ba amsa ba abin da yi shi yasa da muka zo cikin adabud duniya wa din yi magana ya kasa bayan Allah ya ce kashi uku ne ina jin kashi uku ne malam abubakar tunaman uku ne ko ya ce akwai waɗanda su gaba ɗaya bauta suke yi sosai kawai gaba ɗaya ya ce akwai waɗanda kwata-kwata ba sa bauta akwai waɗanda suke tsakani-tsakani baina-baina-baina abin nan ɗinsu ya ce to haɗarin ma wani lokaci ya fi akan masu bautar sai ya ce domin masu bautan in suka yi bauta da yawa ta kai ƙololuwa in ba a isa a ba sai shaidan ya zo ya zuga su ya jarrabe su da yin tinkaho da bautar su rike ma Allah yanga da ita suna jin ai yanzu sun yi more than enough sun yi ma tafiyar da ma abun nan ai wai wato mana ba sai da zan ce ba abun nan ba matlubat da ake nema su yi yanzu sun wuce aksar ma min min min wato kad wasalul ghayat sun kai kololuwa inda ake so su kai sau da aka sai su fara yin wannan sai ya sa gara mai laifi da su domin lokacin da bawa ya fara ma Allah yanga yana cin kaho da aiki shi aikin zai rushe ne gaba ɗaya su ba gara wanda yake yana jin yana laifi ba yana jin yana ba daidai ba yana jin yana gyaggyara da wanda zai ji cewa ya kai kololuwar wadda ko bai yi ba ya tsira kamar yadda sufaye suke magana har mutum ya ce a kai wani wurin da zai ce wai yayi bauta yayi lada da yawa ya tara na aka in ma ba sako ya koma yana surka ba za a rasa ladar da za a biya shi an je can a shi ta yi yawa wannan mummunan tunani ne kuma ba abin da ke sa ce yake kin yin istiqama in ba irin wannan tunanin in kana tunanin jiya kayi watakila bai karba ba ba karba ba ni zai hana yau ka kare an gane ko in kana tunanin aikin da kai din baka sani ba ko an karba ko ba karba ba me zai sa ka daina yi za ka yi ta yi ne laila haran kana ta yi domin kana tunani nan muka yi magana aka ce wani bawa sai da ya sadaka wata rana da dirhami dubu arba'in a rana ɗaya sai aka ce me yasa yi sadaka da dirhami dubu arba'in ɗin rana ɗaya a lokaci ɗaya aka ce ya fara ba da dubu goma ne da safe da ya ba da dubu goma sai ya ƙara ɗauko dubu goma ya bayar ya ce wannan ya bada ne saboda godiyar da Allah ya sa mai tunanin ya yi shi yanzu gode ma Allah yake da Allah ya sa shi cikin wanda ya zaɓo su yin ya yi biyu kenan ya yi goma ta farko ya ba da goma ta biyu godiya cewa an zaɓo shi sai ƙara ba da kuma wani goman aka ce wannan fa ya ce na yi ne saboda tunanin ko ba a karɓi waɗancan ba to a karɓi wannan sai ƙara ba da ta hudu ya ce aka ce me yasa ya ce godiya nike in an karɓan man kuma na gode shi sa na ƙara ba da wata saboda godiya an karɓan man kun gane to haka ya kamata fa mu yi a aiki in ma kana tunanin kayi aikin to sai ka ƙara yin wani ka gode ma Allah tabaraka wata ala da ya zaɓo ka cikin masu yi bayan nan sai ka ƙara yin wani ka ce kai ko dai ma na yin watakila an zaɓo ni to ai an karɓa ko ba karɓa ba ka ƙara in ka ƙara kuma ka ce to kuma wannan godiya kake in har an sa ka cikin wanda ka karɓa kuma ka gode wannan ne zai tinƙaho Ibnu al-qayyim ibnu taymiya da ya littafin sa sunan shi al-istiqama yayi magana sannan muka karanta a wani littafi aka ce akbarul karama mafi girman karamar da Allah zai ba mutum shine istiqama ka fara aikin alkhairi har ka mutu baka bari ba ba karamin kyauta bace daga Allah sai da aka yi istiqama yace istiqaman nan ita ce mafi girman karama sai yace shi mai istiqama wanda zai nace yayi ta aiki tukuru yana aiki tukuru bi idnillahi shi aka sa ransa ya tsira domin shi tunda yana yi kullum jiya ba a yi rahama ba yana nan yau za a yi rahama kuma yana nan bai samu ba to amma jiya ba a yi rahama ba yana nan yau za a yi rahama kuma bai nan saboda istiqama ya yi ya datse to yau za a yi rabon shi bai nan kuma auna ka gani ko gidan mai kuɗi ne a wurin ɗan adam mai naci wanda shi kullum sai ya je wata rana sai ya samu kyautar da ba saboda shi aka zo yi ba amma dai ya samu saboda kullum shi yana nan liƙe a raba yau bai sa baya nan ya raba yana nan zanne da yana kallo ana rabo wata rana sai a ce kai zo kai ma an shi na ci kullun na ci kullun kana nan an shi ko kuma cikin wanda aka san mawa ya ce kai mutumin nan kullun na zo nan zan an sa sai na gan shi bai taba kai ma dai yau an shi ka dan taba ba yin haka to ya kace gani wurin Allah mala'ikun suka ganka mai nacin nan ka naci da kansu Allah shine mafi sanin komi amma wani lokaci kawai sai su isar da ce Allah ba wannan naka kullum shi ma ana nan tare da shi Allah ka hada da shi kace na sani kyale shi ne mu gani ko zai nacin ko zai bari shi yasa amma zan bashi da yawa yanzu sai a bashi da yawa saboda naci ku duba lokacin da muka yi magana cikin sahihin muslim ana ba da labarin makaranta ce fa wasu suka taho an zo an taru mala'iku sun zo suka ga ana karatu aka ce mala'ikun suka zo za su wuce suka ga wurin da aka tsaya ana cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce sai sun samu inda suke nema sai su tsaya na su yi ta'adda su ta sai wani ya zo zai wuce ya ga an zauna wurin sai shi ya zo zai wuce ya gani an zauna sai ya ce ka mi ake nan wurin bari ya zo ya kalla ya ga mi ake ya zo ya zauna wurin ya zauna ya zauna ya zauna mala'iku suka dauka suka dauki sako cewa duk waɗanda ke wurin nan Allah ya gafarta musu sai suka ce amma guda ɗayan nan shi kallo ya zo zai wuce zai yi kawai zai kallo sai Allah ta tabaraka wa ta'ala ce shi ma na gafarta mai saboda da ya tsaya kallon mutanen kirkin nan dalilin kallon su albarkacin ya kamata shi ya ci arzikin a gafarta mai saboda wannan ba fa karatun ya zo ba ya ce kallo ya zo zai wuce ya tsaya bari ya kalle su ya ce tun da ya tsaya kallon mutanen alkhairi to alkhairi zai samu kafin a fara azumi nan ce maimaita maku wata magana nan malam bashir yau bai zo ba ko ehen to ko bai zo ma ya ce wani ya aiko da sako da malam abubakar ya karanta istiqbalu ramadan da mahimmancin abin da ya kamata sai wani abokin shi ya kira shi da ya ji karatun ya ce mashi malam bashir bari baka shawara guda biyu kuma wannan magana na sha faɗin tare ne da na maimaita ma alaran suka ce ai na sha faɗi masa magana tuntuni sai ya ce mashi ka ga yanzu lokacin na a shekarunmu mutum ya ce ya iya ƙur'ani da kyau irin yadda ake so abin da akwai wahala ya ce ya iya fassara shi da kyau bayan ya iya ya komo ya ce shi ya iya tafsirin da kanshi shi ma ya ce abin nan da wahala to ni shawara ta ka ɗauki ƙura'aninka ka rika zuwa wajen waɗanda suka iya karanta wannan in azumi ya yi suna karantawa kana kallo kana ji sannan ka ɗauki na tafsirin ka je wurin masu yi suna karantawa kana ji ya ce in kai sa'a Allah sai ya tada ka tare da su a lahira ya ce ka bi su ka wuce su ba ka yi ibinin tsayin ya ce ba sa'ayi magabatan nan sun riga sun wuce ya ce wuce wadda suka yi mana nisan ya kai nisa kaman a ce ne kana bin mutum a baya shi kuma ya riga ya shiga sahara a cikin saharan nan har an yi iska ya ɓatar da sawunsa a cikin sahara idan ka je cikin sahara ta ina za ka bi ya ce amma wahalan nan da ka sha ta wajen neman sa a cikin saharan nan ka bi ta nan kana nema ka bi ta nan kana so ka haɗu da shi ka bi ta nan kana so ka haɗu da shi ka wahala wajen nema to ranar lahira sai a haɗa ka da shi a ce wannan mutumin ya wahala wajen neman ku mutanen kirki amma kun riga kun mai nisa kun bace to yanzu ku jira shi a haɗa ku tare da shi ku ƙarasa da shi ina kai muku rahama sai ce kamar haka muke so a yi mana da magabatan nan da nisan tsakaninmu da su kamar nisan sama da ƙasa ne wajen alkhairin to amma son su da kwaikwayonsu da bibiya abubuwan da suka yi wannan sai ya sa a haɗa mu da cikin wasu karamcin nan abin da muke fata ke kenan haɗa mu da mutanen kirki kadibi manya-manya a duba annabi yusuf allahumma fatirar samawati wal ard alimal ghaibi wa shahada ko anta waliyyi fi dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni saboda haka in wancan ku dibi girman annabi Yusuf kalli kyautar amma ku duba abin da ya magana tawaffani musliman wa alhiqni in an ce lahik ba kamo shi kai ba a dauke ka a riskar da kai wurin ne baka iya kamo shi sai da dauke ka a tsalle da kai ka riske shi a inda kai amma baka iya tadda shi wa alhiqni ka isar da ni ka riskar da ni ga mutanen kirki ko in wannan yayi wannan ya ka gani so kirkin nan da ake cewa mu yi wallahi bai samu tsila lahira ba amma hanyoyin magabata na kirkin nan da aka ce mu yi su ne ake fatan mu dage da istiqama muna yi muna yi ko a cikin mu wasu sun fi mu a cikin ai da ake maganan nan akwai waɗanda suna nan sun fi wasu sun fi wasu nesa ba kusa ba wallahi wani ba mu iya kamo shi wajen aikin alkhairi amma zaman da ake tare ana haɗuwa da a cikin addu'o'i in Allah ya taimake mu sai a hada mu da wanda suka fi suke da fifiko a cikin mu sai a hada su da sai a hada wanda suke kasa kasa tare da wannan muna fata Allah tabaraka ta'ala ya taimake mu haka muna magana ne dai a takaice akan kada a gaji in Ramadan ya ƙare, mutum ya koma ya dage kada daga Ramadan wani ba a ƙara ganin shi kuma sai da Ramadan ka rika zuwa makaranta amma ba dole sai ka zo nan ba amma duk inda ka ga za ka je dai ya zama da ba iyakaka kenan ba kai ta zuwa kana jin ana cewa Allah ya ce manzon Allah ya ce baka sa ranan bari ba sai dai ranan da aka tsaye da ka shine ranan da ka mutu wannan shine ya fito ko na'am na mu dora daga inda muka tsaya jiya yau aya ta takwas ko a ta gaba aya ta 11 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يؤمرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك kuma kun gani ko daga cikin waɗannan ayoyin za ku ga inda za a bambance inda za a ware mutane ga waɗannan sun yi nan ga waɗannan sun yi nan kuma ba yadda za a yi kowa inda ya je shi ya sai makan shi inda ya je kamar yadda za mu gani Allah tabaraka wa ta'ala ya kare mana bayani ana nuna mana ayoyi da ikonsa tabaraka wa ta'ala tunda dai an yi mana magana awalam tafakkaru fi anfusihim aka tsaya nan ma khalaqallahu as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون إلى آخر الآيات فإن الله تبارك وتعالى يشاء الله يبدأ الخلق ثم يعيده الله تبارك وتعالى شيني كفار حلتا wanda bai koya daga kowa ba shine yabda'u wanda zai yi abu ba tare da wani ai laysa bi misalin sabaq Allah tabaaraka wa ta'ala zai yi halitta la misalin sabaq ba wai dan ya ga wani misali da ya gabata ba sammai da ƙasan nan da ya yi gabaninsu ba komi ba wai dama akwai wata sama ba ko akwai wata ƙasa ya kwaikwayi ta wani ya yi haka nan halitta da ya ta ɗan adam haka ya yi abunsa annabi adam haka Allah ya halitta shi ba tare da misali irin shi ne da ya gabata ba aka kwaikwaya aka yi haka yake yin abun nan ɗinsa wannan shi ne cikakken ikon Allah ta tabaraka wa ta'ala ya da'ul falka ya yi halitta tun farko ba tare da wani abu ba shi yasa wani wurin aka ce badi'us samawati wal ard shi ya kirkir abin sa yayi bai koya wurin kowa ba kuma gashi aka yi su da kyau da tsari kuma yu'iduhu sannan bayan haka nan kuma ya maida shi bayan nan ya halaka abin nan halittar nan an yi ta wata rana halittar nan ta mutu kuma sannan ya komar da shi kuma ya dawo da shi yadda yake so ya halitta an mutu kuma sannan ya dawo kuma mai turja'un sannan kuma zuwa ga Allah tabaraka ta'ala ake maida ku gaba daya kowa wurin Allah tabaraka ta'ala zai koma in lokaci yayi kwana ya kare kowa zai koma gaban Allah tabaraka ta'ala yadda ya zo duniya ba kaya ba komi hufatan uratan ghurlan buhman ba komi tare da mutum ba takalmi ba tufafi ba kaya ba ko shayi babu sannan buhman mutum komi ba zai riƙe a hannu ba kole da ruwa babu wa yau mata komo sa'a sannan ranar da kiyama za ta kasance don ku tabbatar abin da aka ce za a yin za a mutu za a koma ranar da ƙiyama za ta kasance wato yublisul mujrimun a lokacin nan ne masu laifi za su yi mugi za a kai ga mutum yana ganin masifa saboda bala'in masifar da ya gani ko magana ba zai iya ba shine mublis za su koma saboda masifa mutum ya ga azaba hatta sa ya kasa magana saboda masifa walam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a sannan kuma a wannan ranan ga takeici na biyu mutum ya ga masifa wadda hatta sa ya kasa magana sannan duk wanda ya dauka yana ganin zai mai amfani a ranan nan ya gane ba zai iya ceton shi ba zai iya mai komai ba wa kanu bi shuraka'ihim kafiri su waɗanda ma aka dauka din aka jawo kusa ana ganin za su yi amfani suka koma suka ce mu abinda kuke cewa ma mun ce mu ba mu ma san ku ba ba mu ma ce ba wani abu ba mu ma san wani wa ya ce ma ku yi mana aiki wa ya ce ku bauta mana ba mu san ku ba sun kazurce wa yau mata komu sa'a bayan nan dai ranan da kiyaman nan za ta kasance dai wato yau ma'irin ya tafarraƙo a ranar ne za a raba mutane a ware kawai ka gani can da aka yi magana cikin sosiya sai aka ce wamtazul yau wamtazul yawm ayyuhal mujrimun ku masu laifi ku ware koma gefen ku daban da kansu za su ware ba sai an sha wahala an shiga ana kamar yanzu nan duniya ne idan aka ce an tara sojoji gaba daya duk sun taru suka taru su duka shikenan da suka taru sai shugabansu commander ya faɗi rank ya ce kowa ya ware according to rank ranking order kana ganin kurtu zai je shiga cikin generals ya je shiga cikin wurin da gangan yana sami ya je gashi ba igiya ko daya kawai ya ga su generals sun bi nan wurin sai koma wurin su ya shigo a ganshi da kurtun nan ya shigo ciki ya ce shi ya dauka shi ma nan ya kamata yayo ba zai taba yiwa ba ana bada umarnin nan kowa ya ji kuma sun za su ware ma wani irin taku za ka ji da kafa wani rarrarrar kawai kowa ya fita ya koma wuri shi sun ware kowa ya san matsayinsa ya fita sau da ka yin an je lahira ba wata wahala za a sha ba mutum wasa a nan ne ake wasa a lahira ba wasa wallahi ana ba mala'ika umarni ya ce ma mutane a ware kawai masu laifi su ware masu daidai su ware ba yadda za a yi mutum mai laifi ne shiga cikin masu kirki a wannan dole ya tsaya cikin masu laifi dole masu laifi su ware masu daidai su ware kowa an mai alaman da ya sani in an zo aka ce a ware warewa zai yi sau ka za a je a ce a ranar ne mutane za a ware su don take ba wani wahala yanzu yanzu nan za a fara yanzu yanzu za a ware yanzu yanzu kowa zai zai san matsayinsa ga shi nan ma an ware fa mallazi na amanu waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai fahum fi rawdatin yuhbarun su kan waɗannan za a same su cikin wani dausayi na aljanna suna ta murna wannan shine ranan farin ciki shine ranan murna za su yi ta murna yanzu an ware mutane an ware yan aljanna an ware yan wuta an ware as-su'ada wal ashqiya an ware masu rabo an ware marasa arziki yanzu yanzu nan za a ga wanda aka kasa su bangaren aljanna za a gansu suna ta murna suna jin daɗi sannan waɗan bangaren fa wa mallari ruwa kafaru wa kazzabu bi ayatina amma waɗanda suka kafirce suka ƙaryata ayoyinmu wa liqa'il akhirah da cewa za a zo lahira za a haɗu da Allah za a anshi sakamako suka nuna wannan abun ba da gaske ba ne ba zai yiwu ba su da suka samu kansu cikin wannan hali fa'ula'ika fil azabi muhdaru waɗannan su kam za ka gansu a cikin azaba sun yi gaje-gaje da wahala kuma sannan an ce muhdarun to shiga ce irin wanda sun shiga ba wanda ke sa ran kuma akwai ranar da zai fita Allah ka tsare mu waɗannan su ayoyi kun ji yadda za an kasa mutane ga waɗannan ga waɗannan waɗannan sun shiga suna murna waɗannan sun shiga cikin azaba da ba ranar fita yanzu ko yanzu ne aka ce a duniya kasan dai duniya komai ma yana iya juya amma yau aka ce mutum ya yi laifin da aka ce an sanar an kulle shi rai da rai ya kake jin dangin shi suke ji a ce ai ya yi laifi yanzu an kulle shi life imprisonment zai zauna har abada ba ranar da za a ce sai dai ya mutu a ciki ya abin nan ba yau san daga nan a ce mata shi ta zauna a ce wani ya zauna komi ya rikice daga nan komi ya a ce yanzu wane shi ke na ce shi ke na hai an ga yanke mai kawai zai mutu zai zauna gidan kurkuku har mutuwa ka san ko duniya ce wannan zai iya yi wa wani abu ya gitta abu ya canza ko ne to lahira baya canza wallahi ba zai canza ba aka kai mutum kurkuku aka ce har abada a wuta ya shiga uku ba wanda zai kwaci mutum ba wanda zai zo ya ce wani abu to wa ma ke iya magana a can kowa na ta kan shi annabawa su suka fi kowa daraja amma su suka fi kowa tsoron Allah kuma daga nan sai mala'iku muqarrabun su kuma su ma su ne mafi dar kuma su suka fi kowa tsoron Allah mizani nan aka yi magana cewa ranan da za a aje mizani na aiki kawai za a auna ayyuka idan aka aje shi ko mala'iku ba su taba ganin shi ba sai su tambayi Allah su ce Allah wannan menene sai a gaya masu a ce wannan shine mizani li iba shi shine abin auna ayyukan bayi nan za a auna ayyuka sai su faɗi kawai su fashe da ihu sai yau ko an shiga uku yau za a yi kunya saboda ai ba mu bauta ma yadda ya cancanci a bauta ma ba balle kuma a auna ma me za a auna mana ta a ku ba ruwan kuma ai ba ku za a yi ma'awa ba yan adam za a yi mawa ce ai koyo ba man da zai sha annabi sallallahu alaihi wasallam da ya tafi sama ya ga mala'ikun nan manya-manya muqarrabun suka tarbe shi kowa da fara'a kowa da murna kowa da murna amma da ya ga mika'il mika'il bai murna ba bai murmushi ba da ya wuce sai ya tambayi jibril ya ce mai mala'ikun nan manyan mukarrabun duka kowane da dakarunsa ga manya-manya nan da wakilansu kowa ga nashi mai tsaron aljanna mai tsaron wuta masu kaza duk jibril ya gabatar da su ce wannan shine mai tsaron aljanna da bataliyoyinsa shine ridwan wannan maliku ne mai tsaron gidan wuta ga jama'an shi nan zabaniya wannan ga sunan a bayan shi malami yana gani ya gaggabatar da su kowane annabi ya gaisa da shi ya murmushi marhaban sannu da zuwa ya rasulallah aka yi ma annabi maraba amma da suka gaisa da mika'il bai murmushi ba da ya wuce ya tambayi jibril ya ce duka mala'ikun nan da na gaisa da su kowa ya yi murmushi manya-manyan nan amma mika'il ne bai murmushi bai ce eh ai shi mika'il tun ranar da aka gama shirya abin da ke wuta da aka ce ya je ya leƙa ya gani da ya ga abin da ke cikin wutan nan daga nan bai ƙara murmushi ba saboda masifar da ya gani a wuta ta hana shi daga nan ya ce shi ba magana ya ƙara murmushi daga yau amma mu muna nan muna ta dariya baki cike kuma shi ba shi ne zai shiga wutan ba mu ne in ba mu bi ba aka rashin sa'a Allah ya sauƙaƙe amma ɗan adam su ne masu shiga amma wanda ba zai shiga ba ya ga masifar da ke ciki tunanin tausayin mu da abin da ya gani masifa ya hana shi dariya mu kuma da yiwuwan mutum in bai sa'a ba ya shiga cikin mu kuma muna ta bangare baki aikin an ce ayi mutane suna ta baya baya sun sai abin da ya gana ma sai abin da ya zaɓa maka shi to ya kuke ganin za a yi shi yasa wannan gidan sai da ya hana wasu bacci tunanin can wurin sai da ya hana wasu magabata bacci mutum zai kwanta bacci ya lulluɓa da bargo ya rufa amma an jima ya fito da bargon ya jefar da shi yana cewa annar annar annar wuta wuta wuta kai ka ce gobara ce ta kama gidan amma ya tuno da aka ce wasu za a sa lahum min jahannama mihad wa min fawqihim ghawash wasu in an je jahannama ita ce shimfiɗa suna da shimfiɗa a sama kuma ita ce marfi ƙasa wuta sama wuta sau da aka yi kasa bacci sau da aka waɗannan suna abinda za mu kalla ga dai yadda za a raba abu sharhul kalimat thumma da turja'un zuwa ga Allah ta tabaraka wata ta'ala ake mai da mutane ai ba da adatil kalki wa ba'thin nas bayan an mai da halitta an tada mutane to wurin Allah kowa zai koma yublisul mujrimun yublis ai yayi asu minan najati a lokacin ne masu laifi za su ɗebe tsammanin biyar da za a yi ba za su tsira ba saboda haka sai dai su yi shiru watan katsewa hujjatuhum fala ya na kuma hujja za ta yanke masu don haka ba su iya magana sai dai su yi su shiru da azaba sun gani sun ɗebe tsammani da samun rahama sannan kuma ba su iya magana balle mutum ya kawo wani uzuri wa kanu bi shuraka'ihim kafirin su kuma sun kasance ai ya tabarra'una minhum suna barranta su ce ba ruwanmu da ku wala ya ta'arrafuna ba su ma san su ba suna nuna ba su ma san su ba yanzu wala ya tarifuna bihim ba su san da su ba yanzu suna nuna ba ruwanmu da ku ba mu ma san ku ba ya tafarraqun ai yanqasimuna za a raba mutane a wannan ranar ila su adaha ashabul janna za a raba mutane kashi biyu zuwa ga rabauta wanda suka rabauta waɗannan yan aljanna ne su ne asu'ada a su Habin na sannan kuma da marasa arziki kuma yan wuta su kuma za a ware su waɗannan yan wuta ne Allah ta saba ma cikin yan wuta a dan halin mu ba mai ta'adda muna roƙon Allah ta bara ko ta'ala ya kare mu daga shiga wuta musamman a waɗannan kwanakin da muke cikin masu albarka su ne ƙarshe-ƙarshe kuma ba tabbas cewa mutum zai ƙara ganin wasu yau dai ashirin da biyar kamar yau gashi nan ana ta za a fara kamar yau an fara an cinye goman farko wasu tun goman farkon su sun tsira wasu kuma sun faɗi an ƙara zuwa goma na biyu an cinye ta wasu sun faɗi a nan wasu kuma sun ci nasara a nan su sun tsallaka da sun faɗi a ta farko yanzu a goma ta biyu sun ci nasara ga goman ƙarshe nan ta zo ita ce mafificiyar daraja in mutum ya faɗi a cikin nan wurin ya riga ya faɗi wani in Allah ya taimake shi ya samu tadaruku baƙaya amal shi yasa wani ma har cewa yake ka rika addu'a kana cewa Allahumma auqidna daruki baqaya a'marina ya Allah ka fadakar da mu ka farkar da mu saboda mu zama masu tuna mu riski sauran abin da ya rage mana a rayuwa abin da ya rage ma a rayuwa watakila shekara daya to ka roki Allah ya farkar da kai ka fadaka saboda ka riski gangancin da kayo baya cikin shekara ɗaya ne Allah ya taimake ka ka gyara shi shine ka samu husnul khatima nas'allahu husnaha bi manniha wa karamihi wa bi manniha wa karamihi huwa li dhalika wal qadir alayh dan haka mutun yana yin addu'a ya ce Allahumma awqizna li tadaruki baqaya amarina ya Allah ka fadakar da mu ka farkar da mu saboda mu riski mu gano abin da ya rage mana dan sauran abin da ya rage a rayuwar nan mu zama a fadake muke mun gane ba mu ci gaba da bacci ba da min shari sau da wannan shine abin da su, don haka mutum wani zai samu wannan in Allah ya taimake shi a goman ƙarshen ya zo ya faɗi ya faɗi amma wani sai Allah ya sa sai ya ƙara rayuwa har ya ƙara ganin wani ramadan ɗin sai Allah ya taimaka a nan kuma sai ya faɗa kai gyara to wanda bai samu shi kuma wani ramadan ɗin ba gashi ya faɗi kuma wani ramadan ɗin bai jiyo ya shi ba ya za kuma amurin mumkin so da haka wannan shine abin nan ɗin da za a kalla mutum ya riƙa ƙoƙari yana yin wannan addan mun sha gaya maku yana da mahimmanci matuka? addu'o'i addu'a akwai ayyukan da ba yadda za mu in ba da waɗannan askar ɗin ba da abubuwan nan da aka ba za mu tsira ba lahira shi sa aka ba mu tasbihat da tahmidat da za mu riƙa yi wanda zai sa lada ta yawa ta yawa a lahira kuma sahabbai ba su yi wasa ba ku duba nan kwanaki muka yi magana nan mu'azu bin jabal radiyallahu an shi kuma Allah ya taimake mu ma wani ba ga malam bashin nan zaune aka ce mu'azu bin jabal yana zama cikin masallacin masjidu quba sai ya rika cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim baya tasowa sai yayi so 7000 da safin an yi sallah asuba an ya zauna nan sai yayi so 7000 manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye shi ce ya mu'az baka zuwa yanzu masallaci na sai ka makara kullum a makare kake zuwa yace ya rasulullah ai saboda hadisin nan da kake cewa kalimatani khafifatani ala lisan kalmomi guda biyu masu sauki ne harshe ya faɗa sannan thaqilatani fil mizan ga su masu nauyi a cikin ma'auni an sa su ma'auni zai cika sannan habibatani ila rahman kuma mai rahama yana son su auka maqal yace shi yasa ni sai in zauna a masallaci sai nayi so dubu bakwai masjidu quba fa kalli masjidu quba ka kalli daraja shi in fa ka je wurin kaje madina kaje masjidu quba ka ce kai sallah raka biyu to za a baka lada kai umra to shi shine limamin can shi limamin wurin can yake zuwa can unguwar su kake kuma kalli nisan da ke tsakanin haram zuwa masjidu quba amma ya tafi da kafa ya je ya dawo ya zo kuma da su ba ya zauna nan sai annabi ya ce to ga wasu kalmomi da zan baka ka yi so ɗaya sun tsaya ma a matsayin wancan dubu bakwai ɗin ka ce la ilaha illa malam zani ko ka za ka yi to bismillah wai saboda ka tashi sosai ma bacci ya tafi ehem to mu je asha kaga yau baka yi ba kenan to ce dan ya kamo da safi kai to yanzu da yamma na yamma za ka yanzu bismillah ha ga aiki ko aiki ja sai wa zai ma so da kai <laughs> ina akwai wannan din amma wurin shi daban la ilaha illallahu adada riba la ilaha illallahu zinata arshihi la ilaha illallahu adada mala'ikatihi la ilaha illallahu adada khalqihi la ilaha illallah mil a samawatihi la ilaha illallah mil a ardihi la'ilaha ilaha illallah mil a ma ya ce wannan idan kai ya tsaya ba matsayin wancan akwai wancan din wancan da kai magana iyalinsa ne ya fita bayan sallah asuba ya bata tana ta tazwihi ya dawo ya tarar da ita tana ta yi ya ce har yanzu kina ta yi tana ta yi tana ta fafata ya ce to kin ga kauni da na bakki na faɗi wasu kalmomi guda hudu so uku sun fi duk abin da kika yi shine ce subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi na faɗe su so uku to ya fi duk abin da kika yi shi ma wannan din yana cikin muhimmin sai kuma ga wanda na baku ran yanzu yana ana gurza yau mashin din ne yake da matsala da an kawo da kun gani wanda aka ce kayi kuma ka koya ma wani naka aka gaya mana bayan an yi sallah asuba ka zauna a wurin nan kai kokari ko ba za ka zauna ka daɗe ba amma lokacin da aka yi sallah asuban nan kafin ka canza zamanka ka canza kafafunka ka naɗa kafafunka kana zaman nan da kai zaman tsahiya aka ce kai ce la ilaha illallahu wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir so goma sannan ka ce allahumma inni as'aluka janna wa astajiru bika minan nar so bakwai kai wannan sannan ka ce bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul alim so uku ko iya nan kai ka tattara ko ina amma wani da an zo an sallame sallame da kasa san sa mai basilla sai sauri ya tashi wasu ma har abin da ba a sa su suke wai sai a sallame daga sallah ciki kai ba liman ba kai ba kowan kowa ba wai mutum da ya sallame daga sallah sai ga ya tashi tsaf ya koma wani wuri can baya wai ya zauna ya bar wurin to wai ce ka tashi wai ce me za ka yi menene dalilin kai liman ne ko liman ba ta aka tashi daga wurin ba ta aka ya juya gefen dama ko hagu ko ya juyo kallin mutane dan a san an gama sallah amma ba tashi yake ba amma wani shi ba kowan kowa ba da an sallah kullun da an sallame daga sallah zai wo ya tashi daga wurin ya koma wani wuri ya je ya zanna to wace ka tashi baka gama wannan askar din ba da ka gama su ne ka canza wuri ko dan ka jingina ko wani abu da sauki amma ta akai kafin ka nada kafa za ka yi su kuma kafin kai magana da kowa Abin da aka ce in kace astaghfirullah astaghfirullah dinka so ku Allahumma anta salam wa minka salam wannan ba magana kai da kowa ba da Allah kace to sai kai wannan in wani yazo zai wuce shi mai saurin tafiya assalamu alaikum alaja wai eh, eh, kwana wai kai tafiya ne kace ai ina da Abuja na ya fata ma wannan duk gaba ɗaya ko kai su daga baya ba su yi ba wannan maganar da kai da kowa ta sa ba su yi wasu waɗannan sharaɗin su kai magana baka wat canza zama ba baka yi magana da kowa ba in ka riga ka naɗa kafa ka bata in ka riga kai magana da wani kafin ka yi su ka tsara bata ta biyu to wani shi sauri yake zai tashi sai eh, ina sauri za ne eh, ka sani cikin adda sai ka dawo ya bata ma wannan abu ko kwana biyu ba ma ba kwana biyu to ya ke nan to ya to fast fast ya fafa ta bata ma komi bata ma komi sai kuma an zagaya da abun sosai kowa ya sani sannan abun zai ragu in mafi yawa ba su sani ba to wata kai zaka ce ka daina magana da kowa ne da ƙarshe zai fito sun sa microphone wane muna gani akwai abin da ya samu yanzu in aka yi mai magana bai ma kowa magana ma sai ki magana to ba su sani ba hmm. eh. to shi ne gaske su ne hmm, to to su banza da ba sun gane ba ta yi sa da tsofaffi suka idar da sallah ba su yi ma kowa magana ko kai magana su yi banza da kai sai sun gama wannan abin su tsofaffi sun gane su ko yan yau kowa abin nan ne har hajaran majaran to zaka ba ba da tsuwa ba komai abin nan ba mutum shi bai zauna yayi ba kuma ya tashi kawai sai hana kai shi kuma ya sauri shi yana saurin sa sai ya zo kuma ya ce sai kun gaisa duk wannan gaisuwar da sallamar da zai ma da musafahar da za ku yi da me za ku yi in dai dan lada kuke yi wannan abin da aka saka ya lullinka wancan din lada mutum ba masallaci zai taho ya yi alwala daga gidan shi yana sauri ya taho da wuri wai sai ya gamu da wasu a hanya asalama da mako ina son ganin kana son gani na baka je gida ba sai yanzu zaka masallaci kana sauri ka je masallacin kai kai tahiyatul masjid kai komi in ba sa'a ba in ka tsaya sai yayi ma dalilin banda sahun gaba da zaka rasa ka rasa iqama ka rasa kam in ba sa'a ba sai ka rasa raka'a dai ma saboda shi wanda da kai banza da shi ka isa masallacin karshen ta da har sai kai tahiyatul masjid kafin liman ya zo to irin wannan lokacin ka za a gaisa shi yafi koko kai banza da shi da ya ce maka dama ina son ganin ka ce sai mun dawo sallah ka ce ka gansu ka su bata ka ce assalamu alaikum wa alaikum assalam to tsaya a gaisa mana a ce a ah, ai sallah bari mu dawo sallah kai banza da su in ka tsaya wani sannan buta shi na gaban shi ko alwala bai ba ka tsaya jiran shi kai kuma ka riga ka taho haka za a yi mutum ya zama ala hazmin ka zama in ka tashi abu kana ba abun muhimmanci kuma yanzu wanda yake wurin aiki na gaske yanzu misali kana aiki NNPC ka fito ba ɗaukar ko ɗaukar ka za su a motar nan ka san motar za ta wuce karfe bakwai da kwata ka fito bakwai ka kusa kaiwa wurin wani ya gamu da kai tare ka hanya ce ma ko ina neman ka da Allah ko wani dan discussion da nake so minti ka bari wacce motar ta wuce ta barka za ka tsaya ce a ah, ina aiki yanzu wurin aiki za ka bari in nazo zo min habib anjima dan Allah minti biyu ka ce bai hmm, duba time to wannan da shi da matsala ina haka ya kamata ka sani koko jirgi ran nan fa nan wurin da naga abin ni wata ran wani abin sai bani wa'azi in yi tunani wani ba koyo zo wuri na nan sai kawai ya ce muna wata magana da shi sai ce au bari ya koyi kira hajiya wanci bari ya kira hajiya wanci ya kira ta yana kiranta su dan waya tace wane yace hajiya yanzu kina tace dan Allah ka yi hakuri yanzu ina kan layi ne ina san boarding pass zan zan shiga jirgi ya ƙara ya ce don Allah ta ce don Allah na ce na ce ma wallahi ta yi kokari ma da ta ansa ma wayan in wata ce ma ko ansa ba za ce ba tana layi kan layi take ana raba musu boarding pass za su shiga jirgi za su tafi umra ya kira ta kuma ta ansa ai kaga akwai ta karima yace dama wata maga yanzu kika ce kina ce ina ce ma ina ina ka cikin layi ne yanzu ana raba mana boarding pass ka bari in na so ka san mun yi magana yace to na gode ya ce ma malam kaji na ce ai ta mai kokari da ta ansa tana karrama ka wannan tana darajanta ka hatta an ta ansa ma wayan nan tana kan layin bodin za ta ansa za ta shiga jirgi to ka auna ka gani yanzu kaga wani abu ne fa nan wurin amma da yake shine ke gaban su ba ka gani ba ta ce ayi hakuri ba dama yanzu saboda ga abun nan to ya zaka masallaci ya ka tafi aiki alkhairi ya zaka masallacin juma'a wani ya tare kai ce ma saurin me kake zaka masallaci kace saurin ka je ka shiga record kake yi saboda idan ka je masallacin juma'a da wuri mala'ikun nan da sun sauko suka tadda ka ko kuma su suke fara zuwa ma galibi to da ka zo ka shiga su yi rikodin sun sa sunanka da ka shiga an yi rikodin an sa sunanka duk wanda sunan shi ya shiga record din nan na ranar juma'a Allah kaɗai san abin da zai samu domin dai farko ce akai abu na farko a gafarta mai zunuban shi na kwana bakwai da ƙarin kwana uku kwana goma to banda na zirraban abin da za a yi na alkhairi a wannan satin mutum na ciki to amma wanda ya je ba sunan shi kuma wani yanzu yana nan karshen ta shi tun da yake ba taɓa rubuta sunan shi ba kullun latti yake zuwa sai liman ya zo sai ma an gama hudu ba ta farko an je ta biyu ta biyun ma an kusa an fara an fara addu'o'in karshe sannan ya iso kuma sannan yana ta jin daɗi ya ce ai shaf shaf mu da ma ɗan shaf shaf ne za ka ga shaf shaf to za ka waɗannan su ne abin nan ɗinsu ai wannan kenan ma'anar ayat ma zala siyaqul karim fi taqriri aqidatil ba'th wal har yanzu jerin magana mai karamci bai gushe ba yana tabbatar mana da magana aqida ta tabbatar da aqidar za a mutu za a tashi da zikril adilla da kan kawo hujjoji wa arbi suwari hayya suwarin hayya da kawo kuma wasu misalai a raye rayayyu sadiqa lima yatimmu ba'da al-ba'th min jaza wanda suke gazganta abin da zai faru bayan an yi sakamako wa qawluhu ta'ala الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون أي إعلان واضح صريح wannan wata sanarwa ce wadda take a fili kuma a bayyananne sanarwa qati'un lishakki wanda yake cire duk wata shakka in ma mutum yana yi muzilul lilubsi yana kauda duk wani rikici duk wani abu da ya takude ma mutum ma ya cire shi yanzu ya sani tangaram ay bi anna rabbus samawati wal da Allah shine ubangijin sammai da ƙasa wa ma kuma. da abin da ke tsakanin su wallazi yabda'ul khalqa shine wanda ya fari halittu fa khalaqa ma sha'a mai yumituhu Allah tabaaraka wa ta'ala ya halitta abin da ya ga dama sannan a kwana a tashi kuma wannan abun Allah zai kashe shi kuma thumma duhu sannan ya ƙara dawo da shi wa ilaihi la ila ghairihi turja'ul khaliqa kuma zuwa ga Allah ne tabaaraka wa ta'ala ba zuwa ga waninsa ba zuwa gare shi ne halitta za ta koma gaba ɗaya kulluha radiya aw sakhita muhabba au kariha duka halitta za ta koma wurin Allah tabaraka ta'ala ta yarda ta gamsu ko bata gamsu ba tana hushi ko tana so ko bata so dole sai an koma wata rana kwana tashi hakaza qarara ta'ala aqidat al-ba'th wal jazaa haka nan ne Allah ya tabbatar da aqida ta cewa za a mutu za a tashi mudallilan alaiha bi aqwa dalil Allah ya kawo hujjoji kuma mafi karfin hujjoji wa huwa wujuduhu ta'ala wa qudratihi shine cewa Allah tabaaraka wa ta'ala yana nan idan mutum ya duba zai san Allah na nan sannan kuma ga ikon sa allati la tuhaddu ilmuhu wanda gaba ɗaya ba wanda ya isa ya ce ga iyakar ilimin Allah tabaaraka wa ta'ala wanda ilimin nan allazi ahata bi kulli shay'in wannan ilimin Allah ya wai komi wa hikimatuhu sannan ga kuma hikima duk abin da akan hikima yake allati la yaqulu minha amalun wanda babu wani aiki da Allah ya yi face akwai hikima a ciki ba wani abu da zaka kalla ka ce ba hikima a ciki sai dai baka gane ba wa qala ta'ala Allahu yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un wa qawluhu ta'ala wa qawluhu azza wa jalla fil aya asaniya. Allah tabaaraka wa ta'ala ya ƙara bayani a cikin aya ta biyu shi tace ath-thaniya wa yawma taqumu sa'a ranan da kiyama za ta tashi yublisul mujrimu a nan masu laifi za su ba su da hujja su koma dole su shiru ayyublis gashi nan yuqalu ablasa yublisu iblasa idan mutum ya kai gaba hujja yayi shiru idza sakata mutahayyiran lokacin da mutum yayi shiru a dimauce ba abinda zai iya faɗi ba abinda zai ce ya ma dimauce sai a ce mublis ya ɗimauce ya kasa magana ya zama muf'id ba wani magana mutahayyiran wan qata'at hujjatuhu kuma hujjoji sun yanke gaba daya wa aisa an takuna lahu hujja kuma ya ɗebe ma tsammanin ya samu wani dalili da zai iya kafa hujja da shi saboda haka daga ran nan daga wannan lokacin ba sauran wani magana ba sauran wani tunani komi ya tsaya dole ya tsaya ya sallama ya tsit qala sha'ir ya sahi hal ta'rifu rasman makrasa qala na'am a'rifuhu wa ublisa yace ya sahi asalin sahi ya aboki ba sai yace ya sahib ba sahib shine sahi ya sahi idan ana baiti suka ce ya sahi to ya aboki na yana kiran aboki yace ya aboki na hal ta'rifu rasman mukrisan ko ka san wurin da dawaki garken raƙuma suke kwanciya ka san garken su ka san inda ake daura raƙuma dan aje wurin aje a sha nono ai komi a samu ka san wannan wurin garken da ake daure su qala na'am a'rifuhu yace e na sani wa Obulisa. daga nan sai mauce ya koma ya tsit to yi man bayani yi man bayani sai koma ya shiru watakila saboda ya san garke gaba ɗaya karke ya ƙare garke an mutu kowa baya nan sau da kami zai ce wal makarasu in an ce makaras ba shi ne tambaya sahi hal ta arifu rasman makarasan ko ka san wani garke inda ake dabbobi ke kwanciya ay allazi ba'arat fihi al-ibl wanda da kuma suka yi kashi suka yi fitsari garke da inda ake daure su wurin daure in ka je da garken shanu ko garken raƙuma duk wannan zaka samu nan ma ake zuwa daukin ta daukar taki faraki ba ba'duha ba'duhu ba'dan sashi ya hausa shi an yi fitsari an yi kaza an yi kaza wurin garke ka san wani garke nan kusa yace ya sani daga baya yi bayani yace obulisa sai ya dimauce yace ba zai iya bayani akan wannan ba ko dan saboda sun mutu ya fito ko amma dai mu abin da muke nema kalman oblisa saboda haka masu laifi in suka ga masifa nan kowa zai shiru hadha ardun lima ay ba'd al-ba'th wannan wani bayani ne aka kawo mana an dan gitto mana wani bayani ne da abin da zai faru bayan kowa ya tashi fa zakara annahu lamma taqumu sa'a aka ambato cewa lokacin da kiyama za ta tashi wa yub'athu nasu kuma aka tada mutane yublisul mujrimuna a lokacin nan ne masu laifi za su kasa kawo hujja su ɗebe tsammani kuma ba za su tsira ba ba samun rahama kuma ba dalili ay ya'isu asu min rahminar rahma za su ɗebe tsammani daga rahama wa yanqati'una anil kalam sannan su yanki ba su ƙara magana ya adami wujudi hujjatin yahtajuna biha saboda ba su da wata hujja da za su kafa hujja da ita ran magana ta ƙare Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu wa qawluhu wa lam yakul lahum min shufa'a walam yakul lahum min shuraka'ihim shufa'a ba su da wanda za su cece su daga cikin wanda suka hada Allah da su ai walam yakul lahum man yashfa'u lahu ba su da wanda zai cece su min shuraka'ihim alladhina abaduhum bi hujjati annahum yashfa'una lahum inda Allah rannan babu wasu wanda za su cece su daga cikin waɗanda suka hada Allah da su suka hada Allah da suka hada ba su da ba yadda za a cece su kuma gashi sun bauta masu da hujjar cewa wai su za su cece su a wurin Allah to yanzu gashi nan abu ya lalace ba yadda za a yi annahum ayashfa'una lahum inda Allah fa ayisu min shafa'ati dan haka sun ɗebe tsammani gaba ɗaya ba za su samu ceto ba wa kafaru bihim kuma sannan sun kafirce masu aidan ay ankaru annahum kanu ya'budunahum sun yi musun cewa su suke bauta mawa khawfan min ziyadatil adab saboda gudun azaba Allah ka tsare mu abinda ake so mu gane nan wurin su waɗanda aka bauta mawa sun yi tawaye a can wurin sun ce ba ruwansu da waɗannan saboda in suka kuskura suka ce mun san su ko ko mu suka bauta mawa to azaba su ba za ta karu ba to shi yasa suka ce ba ruwanmu da ku ban ma san ku ba kwata kwata saboda yau kowa ta kan sheki Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mu na sha gaya mana nan ko a duniya aka kwatanta aka ce ma yanzu ka biyo hanya daga Zaria zaka iso Kaduna aka ce an tarar da wasu mugayen mutane sun tara hanya gwamna ma ya zo zai biyo ta wurin nan ana tsammanin ko ya sha shi da mutanensa ko ba su sha ba yanzu ma wasu sun fasa sun yi cikin daji kai ka ce ka ƙara saurin ka gani ba gane ba ko? ka ce kai bari ka zo kai kana sa ran in ka zo bari kai ka wuce an ce ma gwamna ma da ya zo wurin sai da suka sashi tsallan kwado kuma wasu sun ruga ne sun yi cikin daji ba amma san inda suka yi ba kai ka ce bari ka zo ka ƙara so ka gani abin da nake so in nuna ma waɗanda mutane suka ɗauka suna ganin su ne abun bauta in an masu magana me yasa kuke bauta masu suna cewa innama na abuduhum liqarribuna ila allahi zulfa wai suna bauta masu ne don su kusantar da su zuwa wurin Allah don an je lahira su ake fara damka a ce ku kuka ce ai maku su ce wallahi su ba su san haka ba a ce to yanzu ku fara shiga wuta kafin waɗancan to na baya ya kake ganin za su wanda suke gani masu girman su suka fara ma shiga wuta kafin su da aka sai kuka kawai ba amfani sai su ba su sai ai masu ba ba wanda su ba su sa kowa cewa ai masu wannan abin ba saboda haka wallahi jama'a mu kiyaye Allah kafin zuwa wani kuma yanzu ne za mu yi wannan taka takatsantsan kun ga da aka riga aka shiga kabari mutum har ya bari bai canza komai ba sai da ya shiga kabari ran nan fa haula wala quwwata illa billah yanzu ne mutum yake da dama kowa yanzu ne yake da dama ina ne ya kamata mutum ya gyara shi ya fi kowa sani hadhihi halul mujrimin wannan fa shine halin masu laifi alladhina ajramu ala anfusihim wanda suka yi laifi a nan duniya bi shirki wal ma'asi suka yi shirka suka saba ma Allah shirka ita ce mafi girman laifin da za a yi ma Allah wanda baya su kuma an gaya mutane su bari to wannan da suka yi shirka suka yi sabo saboda haka za su je su haɗu da abin da ya fi wuce tunanin mutum sun yi shirka sun abin nan saboda haka za su yi ta kuka alhamilu alaiha abin da ya jawo kuma suka yi wannan shirkan suka yi sabo ba wani abu bane takzibuhum bi ayati llahi wa liqa'ihi saboda ƙaryata sai da suka ƙaryata ayoyin Allah an gaya masu aka ce ga abu a zahiri suka ce ƙarya ne za a haɗu da Allah fa kakku ji da wai za a mutu wata rana za a haɗu da Allah a ba da sakamakon aiki suka ce ƙarya ne aka zo cikin sura gajera aka yi magana idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha yawma idhin tuhaddisu akhbaraha لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا Aka ce ranan gashi nan duka kun san fassara amma muhallu Yau yawma idin yasdurun nas ashtatan ranan da mutane za su fito daga kabarin nan ashtatan daban-daban kamar yadda ka san kwari suna fitowa daga in an ruwa saboda me li yarau a'mala yarau a'mala saboda kowa ya ga aikin da yayi kowa za a fito da shi ne yurau amalahum saboda nuna masu kowa ga aikinsa kamar ya amal misqala zarratin khairan yara duk wanda ya aikata ko daidai da kwayan kiyashi girman kiyashi na aikin alkhairi zai ga abin shi kamar ya amal misqala zarratin sharran yara wanda ya aikata ko daidai da kwayan shar abin nan mana kiyashi zai ga abin sa wani wani aka ce aka koma aka ce fa za nufikha fi suri fala an saba bainahum yawma idhin wala yatasaalun idan akai busa a kaho aka ce fito kowa ya fito fala an saba bainahum aran nan babu maganar dangantaka babu wani relationship wala yatasaalun ko tambayan juna ma ba a yi a lokacin wa man taqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun wanda ma'aunansu suka yi nauyi a ran nan sun yi aiki sune masu wanda masu rabo wa man khaffat mawazinuhu wanda ma'aunansa suka yi ba nauyi fa'ula'ika allazina khasiru anfusahum waɗannan su ne suka yi asarar rayuwarsu a banza fi jahannama khalidu cikin wuta jahannama za su dawwama talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun za a sanya wuta ta dinga ɗiban fuskan su tana yaga fuskar su su kuma lokacin sun yi ganyau an san ganyau wuta ta cinye fatan sama ta leɓe ta baki ba abin da ake gani sai haƙoransu a waje shi shine gai kalihun yau ba sauran magana saboda masifa mutum ya sha masifar da wuta ta cinye mai fatan fuska gaba ɗaya haƙora sun fito ganyau aka za aka ƙara dawowa nan kusa-kusa in ma bai kai alƙariya malƙariya وما أدراك ما القارئة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية to menene kuma muke bukatan manzon Allah ya gaya mana wanda bai gaya mana wata yadda zamu gane hanyar da ya kamata mu bi da hanyar da bai kamata mu bi ba an gaya mana komi wa qawluhu ta'ala wa yau mata ƙomu sa'a ranar da kiyaman nan za ta kasance a fili kowa ya gani yau mai izin ya tafarraƙun ranar nan za a raba mutane kowa a wari haza ardun akhar wannan wani ɓangaren ne kuma Allah ke mamu labari yukhbiru ta'ala annahu Allah yana bada labari idza qamatis sa'a idan ƙiyaman nan ta auku tafarraqa nasu ala anfusihim ne. mutane za su rabu da kansu su rabu kashi biyu fariqun fil janna wa fariqun fis sa'ir haka za a kasa wasu mutane mutu yana gani ku an ware ku ku tafi aljanna ku kuma an ware ku ku tafi wuta kuma wallahi mutum bai isa a ce tafi wuta bai ce ba zai je ba haka za a raba a ware kowa ku wannan bangaren a ce ku nufi aljanna wannan bangaren a ce wuta Wabaina zalika ai maqrunan bi illati bi kuma kowane tsakaninsa kowane da aka ce ‘yan aljanna ku tafi aljanna akwai dalilin da ya sa aka ce su tafi aljanna wanda aka ce su tafi wuta ma akwai dalilin abin da ya sa aka ce su tafi wuta Allah baya zalunci kowa akwai abin da yake alaka da inda aka ce nufa wanda aka ce ku je aljanna akwai dalili wanda aka ce ku je wuta akwai dalili aka ce fa amman ladina amanu wa amilus salihati waɗanda suka yi imani suka aikata aiki na ƙwarai ay saddaqullaha وربا وإلها وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا لا دين يقبل غيره وبالبعث والجزاء حقا سكا يدها وأن سكا ونن سكا إيماني سكا دزغن تألا سكا تي ألا شيني أبنجدنسو شيني أبن بوتسو suka yarda annabi Muhammad alaihi abdullu salatu wa taslim manzansu ne wanda aka aiko masu suka yarda musulunci shine addininsu la dina yuqbalu ghayruhu suka yadda ba wani addini da za a ansa in ba musulunci ba don haka suka rike musulunci wabil ba'si sannan suka yadda sun san za su mutu za a tada su shi yasa suka dage suka yi aiki wal jaza suka yadda suka ce haqqan duka wannan gaskiya ne Allah gaskiya ne haqqan din shine maf'ul na karshe duka radu bi anna Allah haqqan in kaga dama rabban haqqan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan haqqan wa bil islam haqqan wa bi dinil islam haqqan duka wannan haqqan din take dauka kowa ya za ta zo daga karshe tace maf'ul sai sa ka ce in ka tashi da safe ka ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan so uku ka maimaita so uku da safe sannan duk kiran sallan da aka yi kuma ka yi bayan nan so daya sannan ka zo da magariba ka maimaita sau uku da yamma ko kuma bayan la'asar ka maimaita sau uku wanda ke yin haka Allah ya yi alkawarin zai yadda da shi a lahira duk kuntsumin da za a yi na ranar kiyama Allah ya kawar zai zatsin amma yau din mun yi shi ne babban shi ne abin tambayin yanzu yau kowa nan ya ce da ka tashi da safe ka ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyan wa rasulan ka fadi so uku sannan an kira sallah ka saurara har kai wannan din kiran sallan nan sai da aka gaya mana a kiran sallah kadai akwai abubuwa wajen guda biyar wanda bai kamata musulmi ya wasa da su ba tashin farko aka ce idan aka kira sallan nan ka saurara yana faɗi kana faɗi yana faɗi kana faɗi ya kai hai ala ya kai ka canza da haukala hai ala hauƙala hai ala yana cewa hayya ala sala nake nufi ba kada ka je ka ce haukala malam zani. a'a ala in yace hayya ala salata kuma sai kai hauqala shine kace la haula wala quwwata illa billah kaga kusa da har dauki kai wala san <laughs> kusa da sai wala zanin ne ya fito fili wani ya je shi ba ya ce hau ala to hauqala haukala a'a hayya ala sala in yace hayya ala sala kai sai kace la haula wala quwwata illa billah shine a ce ala haukala mhm ya fito yi kai wannan ka gama ya je ce la ilaha illallah hatta suka kai ka ansa da jimla ismiya ya ka ce wa ana ashhadu an la ilaha illallah ka ku faɗi da ƙarfi akan wanda da aka ce la ilaha illallah shi ma ya ce la ilaha illallah ibn al-qayyim cikin zadul mi'ad cewa yayi kai ka ce wa ana tukun wa ana ashhadu an la ilaha illallah aka ce umar dan khattab radiyallahu anhu yace idan ka faɗi wannan aljanna ta tabbata tashin farko dalilin kiran sallah aka zo aka ce na biyu sai ka ce raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam nabiyyan wa rasulan an gafarta ma zanubanka duka biyu na uku sai kai salatin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an yi ma dalilin wannan salatin an daga ma darajoji goma an kankare ma zunubai goma kuma kai ma an ma wannan salatin goma ma ba daya ba goma salatin Allah guda ɗaya ya fi a baka duk duniya da abin da ke cikin duniya to amma goma nawa kenan sannan sai kace Allahumma rabb hadhihi dawati tammati was-salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta in ka faɗa haka ne sai hallat lahu shafa'ati ceto na kuma ya samu ka samu ceton manzo Allah to me muke nema in ma nan aka tsaya hudu sai ce sannan abu na biyar kai kuma in ka ɗaga hannunka kai addu'a ita ma addu'a ta zama karɓaɓɓa abu biyar amma kusan kullum wani sai ya rasa su kiran sallah za a kira sallah mutum yana jiye ta surutu ce ta hayaniyarsa ba ma wai sai an fita wajen makaranta ba a nan lungun nan kusa da ofis ina nan mutane za su zauna ana kiran sallah suna waya ko suna magana suna ta labarin su ai ta kiran sallah su ta magana kai ka ce ban taba faɗi ma mutane ba wasu su koma can wasu su koma can wasu su je can suna rabon kunu ana kiran sallah suna ji suna ta hayaniya wanda ya kamata a ce duk wanda ya zo in dai za a yi min adalci a ce wanda ma ba a nan ɗin ba ya kamata har saƙon mutum ya ɗauka kai shi wani wuri tunda mun maimaita abin nan fiye da adadi wala ga nan ɗin ne wanda kuma wasu ma wai su 'yan gida su da suka fi daɗe wasu ce su 'yan gida ne saboda haka su sun fi ƙarfin suna magana ma wani ya ce musu ana fa kiran sallah su shi ruwa ce suna sun sani kai dai kai naka wannan shi ne karatu ba shi wani sani ba amfanin sani inda wannan ne to ku duba wannan abin in kai wannan raditu billahi rabbar an ce ma gashi nan kaga in kai da safe so uku aka zo sallah azhar ka kare wajen kiran sallah aka zo kaga so nawa kai kina rana wanda yake yin wannan malam Allah zai taimake shi ya samu kyakkyawan karshe tunda a lahira ma firgicin tan din ma an ce za a tare mutum da shi Allah zai yarda da mutumin da ke yawan yin wannan yasa za ku ga cikin duk aska da ake kawo mana nasaba da masa za ka ga akwai wannan ciki raditu billahi yana da a ahammiya ya fito to wannan su ne abinda suka samu sun yi wannan wa amilu salihati suka aikata ayyuka na kwarai ai abadullah ta'ala bima shar'a lahu sun bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala da abin da ya shar'anta masu min al ibadati na ibadodi idh salihatu domin an ce salihatu hiya al mashru'u shine abin da aka shar'anta mu rika yi ku ji kada kai naka an riga abin da za a ba mu wanda aka ba mu yin na shari'a ya ishe mu ba sai mun kara ba yal mashru'u min at-ta'ati al-qawliyya wal fi'liyya shine mu rika yin abin da aka samu na shari'a na da'o'i na magana in tazwihi ne tazwihi ne ka abin nan ne duka azkar ne wal fi'liyya da aikace aikace fa haula al-mu'minuna al-amiluna lis-salihati waɗannan fa masu wannan sifofin da muka faɗi su ne muminai waɗanda ake cewa su da aikata ayyuka na ƙwarai wanda suka yi wannan fahun fi rauda su wannan suna cikin wani dausayi na riyadul janna daga cikin dausayin aljanna Allah ka samu cikin su yuhbarun suna murna ko da yaushe shine yuhbar ya fi karfin a ce domin habru a ce suna murna ya fi karfin surru da farahu su sai ya hada duka sai an hada su gaba daya sannan aka yi wannan guda ɗaya shi hubarun ya fi ƙarfin a ce suna murna guda a ina suna murna suna walwala suna jin daɗi suna shakki yana ciki shi yasa aka ce ai yusurruna ai wa yafrahuna suna jin daɗi suna murna bimala kauhu saboda abin da suka samu minar ridwani na yarda Allah wan na'imil muqimi da kuma ni'ima ta har abada ba radda za ta kare kuma ku duba babban a ce ma ba za ka tsufa ba fa ya ka gani ba tsufa ba rashin lafiya ba mutuwa ba talauci ba sai ka nemo ba ba maganan ka fitar da safe ka ce ka tafi aiki ko ka samu kudi a rika biyan ka a wata wane an gama da nan nan duk an basu nan duk abin da kake so bainal kafi wan nuni idan kana son ko menene kawai cikin aljanna da kace da awahum fiha abin kawai subhanakallahumma sai kaga komi ya zo sai ga yara sun zo talakan aljanna shi yake da masu yi mai hidima dubu goma manya-manyan jigajikai masu yi masu hidima dubu tamanin ko lokal gwamnati tana da ma'aikata dubu tamanin dubu tamanin su ne masu yi jigajigajen aljanna hidima talaka shi ke da dubu goma kuma dubu goma nan in za su zo za su taho da faranti kowa nan farantin zinariya nan farantin azurfa cike yake da kofuna komi abin da za a kurbani a sha kuma ba guda biyu iri da inda za ka ɗauke su kaga kenan yanzu faranti sun koma dubu na dubu ashirin saboda kowane ɗaya na riƙe da biyu in ka ga dama duk ka zuƙe su kana zuƙe su kawai za ka ga sun ƙara cika ka zuƙe su cika ka zuƙe ka zuƙe wannan wannan malin su daɗi na can in ka gama ka ce alhamdulillah sai su bace ba gida baka neman wurin kwanan su wai su kwa ina suke kwan ina suke ina suke ina suke shi kada ya san inda ya aje su amma da ka ce subhanaka allahumma za su zo in ka gama da ka gama yanzu suka bace ka ce alhamdulillah suka bace ka ƙara subhanaka allahumma za su ba za su ce shi kom ha yanzu muka tafi kuma ka ce mu dawo eh, wane an riga an sarrafa masu kawai duk yadda kake so aka za su kuma ba sadda za ka kira su su zo ma da faranti empty ke yanzu ka zuke wanda muka yi sai mun kawo sai an dafa sai an yi wani sabo ka kira su so dubu miliyan za su zo so dubu miliyan abadan sarmadi kuma ba radda za a ce an daina kuma sannan baka aikin komi abinda kawai kake haduwa da yan uwanka in ka haɗu da mala'iku su ce salamun alaikum yan mala'iku su ce ɗaya kukan kan kun ji daɗi ku shiga dai har abada ku dai ana ƙara maimaita ma har abadan dan ka ji ba ranar da za a ce abin ɗinsu to yanzu wannan mutum ya rasa shi ba ya shiga uku ba haka fa ake to manyan fa manyan su wannan aka ce su kam su nasu ma kawai fiha ha mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar kawai su manyan ba san nasu ba kawai da Allah ya yi gidan ma kulle waye bai bari wani annabi ya gani ba bai bari wani mala'ika ma ya gani ba don haka manyan mama sun abin da ke cikin gidansu ba to yanzu mutum zai zaɓi can wurin ne ɗayan gidan ko nan wancan ɗayan wurin shine umar ya ce to a bayyana mana shi ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar da za a kaddara masallacin nan nashi ku kalli masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya je wurin ya ga girman wurin to lokacin ma bai kai girman haka ba ya ce da za a kaddara a ce mutane dubu ɗari su taru a cikin masallacin nan nawa mutum dubu ɗari fa ya ce to in aka ɗauko ɗan wuta guda ɗaya daga ciki daga wuta aka zo da shi cikin dubu ɗarin nan sai ya yi nishi to nishin nan nashi sai ya ƙone mutum dubu ɗarin nan da masallacin nan ƙurbus a zo da shi kawai ba wai a ɗau mutanen su a sa wuta ba ba shi ɗan wuta kamo ɗaya a zo da shi cikin masallacin nan a ce ga mutum dubu ɗari a ciki in yayi nishi duk masallacin da wanda ke ciki sai sun soye gaba ɗaya ɗan wuta guda ɗaya to ya za a yi mutum ya yadda zaɓi wannan wuni? da mutum yana da hankali sau da haka su waɗannan shi ne aka ce yuhbaro haka za su yi murna wa zalika bi fadlillahi ta'ala alaihi wannan daraja da suka samu kyauta ce daga Allah Allah ka ba mu wannan kyauta ba dan halin mu ba wa bi hidayahum wa bi hudahum ilayhi min al-iman da shiryar da wa ma hadahum ilayhi min al-iman da abin da ya shiryar da su na imani shi yasa kullum mu ta roƙo Allah Allah ka shiryar da mu kullum mu ta roƙo Allah Allah ka shiryar da mu ibn al-qayyim yayi magana yake cewa mutum wanda yake daidai ba zai daina roƙon shirya ba har sai ya mutu yace in ma ka shiryu kuma ka ci gaba da roƙon shiriya to abin da kake nufi Allah ya baka sabati da istiqama akan shiriyan kada kuma ka sauka daga kan shirya. dan haka ba a daina roƙon shiriya Allah ka shiryar da mu da haka waɗannan abin da suka samu kenan Allah ya taimake su falala Allah ce ba su kyauta sanan da shiryar wanda ya masu wa bima waffaqahum ilaihi da kuma abin da ya datar da su suka aikata min amali na aikata ayyuka na kwarai Allah ka samu daga cikin waɗannan bayi naka wanda zaka yi masa kyauta ka shiryar da su kuma ka datar da su wajen aikata ayyukan alkhairi wa qawluhu ta'ala kun ga wannan ba an faɗi dalilin da yasa suka samu wancan gidan ba darajar da suka samu kashi na biyu wa ammal ladina kafaru amma waɗanda suka kafirta wa kadzabu bi na suka ƙaryata ayoyinmu wa liqa'il akhirati suka ƙaryata haduwa da Allah na lahira wannan fa'ula'ika fil azabi muhdarun Sukan waɗannan suna nan za su shiga cikin azaba kuma ba za su fita ba suna nan ciki har abada wa kana khabara an jazaihim Allah ya bayyana sakamakon su maqarunan bi illati zalika aljaza yana hada da abin da yasa aka yi masu wannan sakamakon wancan an faɗi nasu an faɗi dalilin sakamako wannan ma an faɗi nasu ga dalilin sakamako wa huwa al-kufru bi tawhidillah ce ta'ala shine sun kasance ba su kadaita Allah ba an ce su kadaita Allah suka ki wa takribi bil ayatil qur'aniyya sannan suka karyata ayoyin qur'ani an gaya masu da hujjoji ga dalilai daga qur'ani suka ki koyan qur'anin kuma suka ki karantawa wa ma ta'miluhu min hujajin wa shara'in wa hakamin da da hujjojin suke ɗauke da shi na dalilai shi qur'anin ya ɗauko da dalilai na hujjoji da shari'o'i da hukunce hukunce wa bi liqa'il akhirah sannan ba su yadda za a je lahira ba za a mutu a tashi وهو لقاء الله تعالى بعد البعث للحساب والجزاء shine haduwa da Allah da za a yi bayan an ta da mutane a yi hisabi kuma kowa ya ci sakamako ba su yadda ba da sun yadda kuma da sun yi aiki wa jazaohum saboda aka sakamakon su an yuhdaru fil azabi da'iman wa abadan la yaghibuna anhu wa la yufattaru anhum wa hum fihi khalidun Allah ka tsare mu saboda aka sakamakon su su jazaohum an yi hudaro fil azabi shine zama kullum suna nan cikin azaba fitir da'ima kullu da yaushe wa abadan har abada suna nan ciki la yaghibuna anhu ba ranan da za a je cikin azaban nan a ce ba su nan kullum suna nan ciki dawman wa adaba wa abadan la yufattaru anhum kuma ba a hutu ba ranan da za a ce yau an yi hutun azaba kullun ta yau daban ta gobe daban azaban ce sa'ada azaba ce mai hauhawa kullun karuwa take yi wadda aka sha yau aka yi kuka aka yi ihu gobe ta gobe sai ta lullinka wanda aka sha yau wahun fihi khalidu sannan kuma haka za su dawoma ciki har abada Allah ka tsare mu an gaya mana nan cewa da za a ce dan wuta fa wani a ce zai zauna a wuta daidai da yawan kwarorin ƙasa to zai yayi murna saboda zai sare akwai radda kwarorin ƙasan za su kare amma kaga aka ce abadan khalidan mukhlidan ba ta da iyaka Allah ka tsare mu hidayatul ayat abinda zamu koya na tarbiyya cikin waɗannan ayoyi masu albarka ga sunan kaman guda uku na farko shine taqriru aqidatul ba'th wal jazaa dhikr al adillati wa ardi mashahid al qiyama tabbatar da aqidan cewa za a mutu kuma za a tashi da dhikr al adillati ta kawo dalilin kawo hujjoji wa ardi mashahidil qiyama da kuma kawo wasu abin da za su faru a kiyaman ma dan a nuna tabbas ne abin zai faru abu na biyu taqriru aqidati Allah shafa'ata li mushrikin wala kafirin yawmal qiyama tabbatar da aqidan cewa wanda ya hada Allah da wani ko ya kafirce ma Allah to gaba ɗaya ba mai ceton shi a lahira ba ceto da duk wanda ya shirka ko ya kafirci ranar kiyama ba shi da maganan wani ya cece shi duk wanda za a ba ceto daga cikin bayan Allah ko ceton da Allah zai mabayinsa shi wanda ya shirka ba shi da wannan wa ma ya taqiduhu al-mubtilun da kuma ɓata maganan da wasu mabannata suke faɗi min wujudi min wujudi man yashfa'u li ahli shirki wal kufri na cewa wai masu shirka wanda ya mutu yana shirka ko yana kafirci akwai mai ceton shi balle har wani ya ce wai wai wa ru'yatuhu fawzun kabirun wa Sa'adun ko wa maganamun wa Sa'adun lira'in walau ra'ahu kafuru ko wancan da ya magana mai ɓaro ta ko ya ya je gana ya wai gana wai dama gana sun riga mu ganewa kafin mu gane su suka gane saboda haka su sun yi mawaliyai aiki sun abin nan ba saboda haka tunda sun ga sheikh ibrahim yas ko sun ga wane duk wanda sun masu hidima sun saboda haka ya rantsa ya wallahi yana rantsuwa da allah in kuruma na gana yace yanzu yana aljanna ya ce wallahi yanzu yana aljanna wai in in kuma na gane baya aljanna shi bai ma son tashi shi kada ya shiga tashi shi bai son tashi ya dawo ya ce iransi na najeriya ya ce shi ma yanzu yana aljanna saboda ya yi mawaliyai ya ga waliyai ya yi hidima ya ce iransi na najeriya yanzu haka ya ce yana aljanna ya ce in iransi bai aljanna shi ma bai son tashi ya bari ya ce yakubu gawan yakubu gawan da shi inda ba kwanan ne ya mutu ba ban ji ba amma yakubu gawan yana nan yana nan garin su to shi bai ma mutu ba tukun gara ba da shi ya faɗi ma tunda ba san baka faɗin hukuncin mutum sai ya mutu to bai ma san wannan ba amma ya ƙara rantsa ya ce yakubu gawan ma na nadi yanzu haka yana aljanna shi kuma yakubu gawan da zai je ce kai gani na a jos to ya ce wai shi ma yana aljanna in baya aljanna wai shi ma bai son tashi ya bari ya ce kun san dalili gaɓaye suka yi shuru ga ya mana Ya ce saboda babban magana can wasu suka ɗauko sai ce a wannan gara basa ta yi yawa ba ma ita ake so a faɗi ba wannan ta bayan za a faɗi Ya ce wa ya tuhu fawzun kabirun wa magnamun wa sa'adun lira'in wa laura ahu kafuru ce ganin shi ganin wancan ganin shi ya tuhu. Ya ce fawzun kabirun ko kabirun ne ko adniwa wani amince ma azimun yace ko mi oho ganin sa wani rabo ne babba ya ce wa magnamun wata ganima ce samunsa wa sa'adin ya ce rabauta ne ga wanda ya gani wa laura ahu kafuru ko da kafiri ne ya gan kawai ganin shi to dan dalilin da ya sa su suka zama duk yan aljanna ne duk da kafirai ne tunda sun ga wancan yan aljanna ne dukan to nan kun ji an warware wannan magana dama can ƙarya ce a warware take ba yadda za a yi wanda ya mutu akan shirka akan kafirci a ce zai shiga aljanna ko kuma wani zai cece shi ba wanda zai cece shi shi dai musulmi ba zai cece kafiri ba kafirai kuma ba za a ba su cecen ba balle su cece yan uwansu ya fito na uku taqrir mabda is-sa'ada wash tabbatar da ƙa'ida cewa akwai wanda za su rabauta akwai marasa arziki akwai yan aljanna akwai yan wuta kenan yawmal qiyama fa ahlul imani wat taqwa dan haka wanda suka yi imani suka ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala fi rawdatin yuhbarun wannan suna cikin aljanna farfajiya aljanna suna cikin dausar aljanna suna ta murna suna walwala suna jin daɗi Allah ka samu cikin su Allah ka samu cikin su Allah ka samu cikin su ba dan halin mu ba wa ahlu shirki su kuma masu shirka wal ma'asi da sabo fil azabi muhdarun su kuma suna cikin azaba dindin din ba ranar fita Allah ka ka samu cikin su ya Allah ka kare mu daga gare su ya Allah ka kare mu daga gare su gaskiya nan zamu tsaya sai goma gobe in kaddara Allahu lana al-baqa naktabi bi hala Allah tabaaraka wa ta'ala kare mu na'am na'am kace mi akwai na har guda uku a a duk ka bari haka gama ai ba a bari kun yi gaskiya yau kun yi san to ku je ku yi da kanku mana ba shikenan ma to ai tun kafin ai wannan hidayatul ayat ake gama na har ga bobi ga nan bobi ne ta bari ni abun ya dauke mu hankali ta yanzu ba zai joni ba daidai a cikin ana yi ya kamata a ce an yi wasu don saboda daidai maganansu sai a faɗi daidai magana amma yanzu kama ku je ku yi da kanku kawai ko a wasu za su ce a gobe su dawo mana da aiki na halika a bari a yi su halika yi da fa'amma can da aka kawo fa'amma shi ne na ɗaya ƙila fa'amma an na ma'ana ha ai da ma kunna fihi wa kuz fi ghairihi ka bar abin da muke magana ciki ka koma wani da aka ce fa amma an faɗi wasu can an ce ga su aka ce amma waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai sai aka ce ƙyale waɗancan kai magana kan waɗannan yanzu wakila ma'anahu mahma kunna fi shay'in duk ma dai yadda muke ciki muna fa khudh fi ghairi ma kunna fi to dauki ga wata magana nan wanda ba ita muke magana ba wal ma'ana mutaqaribun ma'anan bika ya kusa wal haqiqa annaha adatu shartin wa tafsilin in dai an ce fa amma a magana to adat ne da shar'i da ƙarin bayani Tafsilin lima ujmila ana so ai bayanin abin da aka dunkule ne min al-kalami alaiha na magana da ta gabata wa shartun ai kuma sharadi ne waliza ai qurina jawabuha bil fa dan haka na aka hada bayanin ta da fa'un aka ce fa amma sai da aka ce fa amma sannan aka faɗe ta wannan shine na daya na biyu an rawo ba ba an yi maganar mutanen kirki can ba ka ce fa amman ladina amanu wa amilu salihati fahum fi rawdatin ay yukhbarun rawda din menene an ar rawda kullu ardin zati ashjarin wa ma'in wa azharin idan aka ce rawda shine duk wata ƙasa wadda take a cike da itatuwa ga ruwa ga furanni ko ina itace sun yi ganye sun yi kyau lif lif gwanin kyau sai a ce rawda to aljanna ana kwatanta ta da rauda da aka ce raudatun nabi sallallahu alaihi wasallam aka je aka shiga rauda aka ce duk wanda ya shiga raudan nan iya ta taba shiga wani bangare na aljanna ba za ka kare ta shi ba dan raudan nan rauda raudatun ne min riyadil janna wanda ya shiga wurin ya ce to wanda ya shiga wurin ya shiga wani dausayi na abun nan kuma in ka shiga wurin din zaka ji ya bambanta da da kafin ka shigo duk wanda ya taba shiga rauda in ya shiga wurin ya san tana da bambanci da inda ya baro kafin ya shiga wurin sai dai mu ta roƙo Allah tabaraka wa ta'ala wanda ba su shiga ba muna roƙo Allah ya kai su su ma su samu dama mu ma din mu koma tare kada mu yi mu addabin nan ma in ba ku ce amin sosai ba kuma wanda suka ce su tafi su bar wasu can aha dan an yi amin sosai yadda a to a mala'ika kai za a ka faɗi dai-dai mala'ika ya faɗi sai sai kawai a ga kana sallama ka tafi kawai ko ka san yadda za a yi ko baka san yadda za a yi ba in kuma ka tsaya can kana kallon kai to ya za a yi kaje sai a bakka ɗin da yadda ka sanin kai kai ma Allah mummunan zato a bakka a mugunka ba a yi ma Allah mummunan zato duk kullum kai ma Allah kyakkyawan zato ka san yadda za a yi ka samu baka sani ba ba ma ruwanka hanyoyin da baka sanin ba kake samu sun fi waɗanda ka sanin kake samu sun fi yawa to ina ruwanka kai dai kawai ka yarda ka roki Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa ka samu kaza ka ce amin da karfi da yadi ka faɗi da karfi sosai da aka yin Allah ya sa ka je can zaka ji tsawo da ba wasa bane shigar ta ba abun nan bane in ma ka je can din baka sa'a ba har ka gama zama garin baka shiga ba in baka sa'a ba mhm. za ka rauda ce wani ya je bai shiga ba shi ma ba zai faɗi ba yanzu ya ce ga yanan shi da ya je bai shigan ba ila ya ce Allah dai bai mai tabar da mu ƙara zuwa wa ma yin wa'aza qala al-ashi wa ma rawdatun min riyadil huzni mu'ashko mu'shaba khadra ujadin alaiha musbilun hatalu ya da haku shamsu min ha kau kabun sharafun mu'zirun bi na bi amimin na baki mukta hilu ya ce wa marau da tun mir ya shi wannan cewa yi ba a sada dausayi na wannan irin dausayi a kwatanta shi da dausayin bakin ciki a ce daban a da iri ɗaya ne a ce abun nan ne shi wannan mu'ashi mashi ko wannan ma ita wannan nata dausayin zaudayi na aljanna in an zo ko dausayi mai kyau shi zaka ganshi kore ne mai kyau jadin alaiha komi yayi kyau musbilun hatsalin komi ya sauka kawai gashi na ana gani ba wani abu yadda haku shamsu in kaga wurin zaka ga kamar rana na dariya shi fure in yana dariya shi ake ce abun nan sai a ce kamar rana na dariya hore dariya komi yana zaka ganshi fes minha kaukabin sharaƙun, ga wani tauraro wannan nan wata tauraruwa nan wani kasko ya hasko yana haske mu'azzarun kuma gashi ana taimakon shi bi amimin nabati ga tsiro nan ko ina sun fito muktahilin ko ina ta kaba ɗin ka tara ta nan da wannan an tare shi in ka tana ta nan ga tsiro nan masu kyau ko ta ina ko ina yana dai kwatanta in ka shiga inda abin da yake kowane furanni da ga wasu sun bude suna ta dariya tunda akwai furannin da in rana ta haska su sai su bubbude su kamar suna dariya in rana ta koma ta sai su koma su kamar suna kuka yanzu rana ta tafi ta basu ba haske to haka yake kwatantawa da rauda saboda haka wannan aljanna in mutum ya shiga sai ya dimauci saboda kyanta domin aljanna duk abin da ke cikinta inda yanzu za a ɗauko ɗaya a duniya a zo da shi duk wanda mutum ya gani ko ya taɓa mutuwa zai saboda haka dole in an je can sai an ba mutum yadda zai ɗauki abin yau baro na fa ayyana amuna wa kuramuna yana ana na'intar da su suna jin daɗi wa kuramuna ana karrama su waya sirruna bil huburi suna murna da kayan jin daɗi wa suru da jin daɗi wa asarun na'im kuma alaman ni'ima da ka gani a fuskar su zaka gani yuqalu fulanun hasanul as-sabr wal duk ana cewa mutum ne mai kyau as wal habr duka yayi kyau yayi ko ta ina wa fil hadith yakhruju rajulun minan nari ay dhahabun habarahu wa sabrahu mutum zai fito wanda za a fito da shi daga wuta za a cire mai za koma a sa mai kamar an mai da shi kamar wata zahaba habaruhu wa ruhu duk wani abu na mara kyau wanda ya canza shi mai abin da yanzu an koma an wanke shi an mai fes ya koma yana murna yana jin daɗi waɗannan dai su ne kalmomi a gurguje wanda muka tsallake ku daina bari ana tsallake su daga an zo kawai sai a gama kafin a shiga hidayatul ayat hidayatul ayat shine karshen kulli Na naktabi bi hada subhanakallahumma rabbana wa bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلهنا ومولانا إله كل شيء لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وتلاوتنا آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من اتقاء شهر رمضان اللهم أوقفنا لبقاء لانتظارك بقايا رمضان يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم جزاكم الله خيرا وبارك الله لكم